daga maka koma shi madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyar na baturi na shekaran haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da sha ɗaya ga mamman dawo ci gaba da darasin wannan littafi sharhin a ƙetare mujaddid muhammad da abdul wahab wanda ake ce ma qatatul Jana al sharhi na zaid bin muhammad bin hadi al mudkhali a wannan masallaci na bakin kuma babbar tashar maradi wanda yake wannan darasin na yau shine darasi na 24 insha Allah rannan muna bayani ne kan yan ita bid'a da yan bid'a sai malam ya zo inda yace wal hasil abin da ke tabbaci a dunkule annaka idza ra'aita aw sami'ta mubtadi'an aw jama'atan mubtadi'a sadda duk ga ko kaji wani dan bid'a ko wasu jama'a na yan bid'a tad'u ila bid'atiha suna kira zuwa ga bid'arsu allati tanahada sunnatal karimata bid'ar da za ta rosar da wata sunna mai karamci daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yajuzu laka an tasbuta to baya halitta gare ka kace kai shiru bai halitta gare ka jara wannan ka kare bakin ka ina wala yajuzu laka an tarda bi hadhihi ad-da'wati as-sayyi'ati adh-dhalimati bai halitta gare ka ka yarda da yaduwar wannan irin da'awa mugunyar da'awa azzalima wadda take za ta kashe sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam walakin sai dai yaji ba alaman atahu Allah qudratan ilmiyata yana zama wajibi ne akan duk wanda Allah ya ba iko na ilimi wa hikimatan da hikima da'awata a wajen da'awa an yi bayyana linnas qadar al-bid'ati wa an yuhazzira min ahli al-bid'ah a lokacin a wajen ilimi to shi sai ya tashi tsaye yana zama wajibi a kan irin wa'annan malamai su tashi tsaye wanda Allah ya mallaka ma iko wajen ilimi da hikima a cikin kira zuwa ga addini su bayyana mu mutane haɗarin bid'a su tsawatar da su game da sauraron 'yan bid'a ko karanta littafin 'yan bid'a min shakasiyati na in ya kai a ambata sunayensu wane da wane ku nisanci littattafansu Wala da wani ku nisanci irin wa'azinsu wa min kutubihim wato da da tsawatar da mutane game da sayan irin littattafansu wai bayyana linnas malamin ya tashi tsaye bayyana ma mutane bayani bayanan shafiyan khatar ahlul bid'ah bayani mai warkarwa game da hadarin yan bid'a wai dalilu ala zalika min alqur'anil karim wa sunnatil mutahharat ya dole kawo hujja bisan wannan ta hanyar alkur'ani mai girma da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsarkaka wa tariqati salfi salih da yin hujja da karantar da mutane ta harkin magabata na gari salfi salih wannan shine ke wajibin ahlus sunna sadda yan bid'a suka bayyana suna kira zuwa ga bid'a su bid'a da ke rusar da sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai malai ya ci gaba da cewa wa amma min haythil wasl wal hajj amma ta hanyar saduwa da yan bid'a cuɗanya da su da magana ƙaurace musu bal amla fihi bil aslih aiki cikin wannan za a yi da abin da shi yake zama maslaha shi yake kawo gyara ga tahiyar addinin musulunci wa zalika wannan kenan annahu irra al alim fi da'wati ahli bid'i wa wasalihim khairan lahu wa khairan li iqamati sunnati wa dahad al bid'ati ووصله وعلمه وناظره وأقام عليهم الحجة kenan ta gehen cuɗanya da su ko ƙaurace musu to a nan aikin da za a yi cikin nan za a dibi menene mahi maslaha menene mahi kawo gyara cikin raya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kenan idan malami ya ga cikin kiran yan bid'a zuwa ga su dawo daga bid'a su da cikin saduwa da su a yi cuɗanya da su in shi yake alheri gare su in ta wannan hanyar za su yi saurarawa su gane su canza shi yake alheri ga tabbatar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da rosar da bid'a din to ya sadu da su ya dore cuɗanya da su sai ya sanar da su abin da ke hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya munazara da su na karanta hujjoji masu ganar da su ya tsaye da hujjoji kansu wanda za su ganar da su da kuma na nihi na ganar da su ba nihi na kure ba ba nihi na cin mutunci ba kenan har su gane in yaga wannan ittahi alheri zai yi wannan wa in ra'a al muslahata wa irra al maslahata fi hajrihim wa mubayanatihim ahya'an wa amwata falahu dhalik amma in yaga abin da ke maslaha abin da ke kawo gyara ga tayin addini cikin kaurace musu cikin nisanta su saboda in ana haɗuwa da su babu alheri sai dai cutarwa ga addini to wannan cikin wannan sai ya ƙaurace musu ko suna raye ko suna mace ba shi ba su falahu zalika in yadda haka shi alheri to yana da damar yi haka bal wasu wal hajr ko yaushe saduwa da an bid'a da yin cudanya da su da kuma ƙaurace musu tabi'ani amilil maslaha suna bi ne ga maslaha menene maslaha ta bukata menene ci gaba ga addini kaurace musu din ko ko saduwa da su kama huwa kamar da yake wannan shine sha'anus salfi shine hanyar magabata na gari saboda wa munazarat ibn abbas radiyallahu anhu munazara da abdullahi da abbas yayi da kawarijawa malumatun mashahura abu ne wanda yake sananne kuma kissa ce da ta shahara a tsakanin musulmi da sun santa wa kada haqiqa kau fa Allahu biha aqwam wannan munazara ta amfani jama'a da yawa dan mutane dubai bai sun dawo daga kawarijanci sun komo sunna wa qamatul hujjatu wa qamatul hujjatu biha ala akarina kuma wannan munazara ta yi dalilin kan hujja bisa ga wa'anda ba su dawo ba sun san dai ba akan hujja suke ba shaykhu rahimahullah kenan nan sai ce Muhammad Abdul ya yuqarriru yana tabbatar mu ne cewa awwala a farko shine anna ahlul bid'ah lalle su yan bid'a ahla katarin ala anfusi wa ala ghairi mutane ne masu hatsari bisan kan kansu ma hatsari ne ga kansu ba su jawo kansu alheri wa ala ghairi kuma hatsari ne bisan waninsu idan ya saurare su ko yana karanta littafin su to yanzu su jefa shi cikin tarko na halaka fasahibul bid'ah shi dan bid'a la ya kata fi bid'atihi ala nafsi ba ya takaita game da bid'a shi bisan kanshi kadai wala yarda bai yarda ba cutar bid'a ta tsaya kanshi shi kadai illa an yanshirha illa an yanshiraha sirran walan face sai yayi kokarin yada wannan bid'a tashi a asirce da bayyane lokacin da ba ta yaduwa a bayyane sai ya sirranta da ita ya ta yada ta a soci lokacin da ya ga yana damar bayyano ta sai ya bayyano ta a lokacin da mu'tazilawa suka nemi wato wani da ke tare da su ya samu shugabanci a lokacin abbasiya ta suka yi kokarin a yada cewa alkur'ani halitta ne duk wanda bai yarda qur'ani halitta ne ba to hukumar lokacin ta azabtar da shi saboda ita hukumar ta lokacin ta ce saboda kenan sun samu damar bayyana bid'a wato a hili ba ɓoye-ɓoyen kuri to ya samu damar bayyanawa a ga hili sai bayyana ta karzaga hili in bai samu wannan dama ba zai ci gaba da yada ta komi inasta da a zalika ya sami ikon bayyana bayyana zai hala zai aikata wai lam yattadi in bai samu dama ba an yi da'o alanan khawfan ala nafsihi aw malihi aw irdihi dan a lokacin yana jin tsoron bayyana ta a bayyane yana jin tsoro bisan shi? ka a kama shi ko in ya kai a mai haddi a mai haddi ko bisa dukiye shi ko bisa mutuncin shi yana jin tsoron wani abu ya faru to fa innahu sahibu tanzimin sirri sai koma ma'abucin tsara wani tsari a sirte kamar yadda dukkan wato koki da ba su bisa hanyar sunna suka tsara wannan abubuwan a sirce daular musulunci ba san abin da suke yi ba kamar yanzu saudiya da ke da daular musulunci duk wani wanda ba su tafarkin annabi daidai yake ba to a cikin kasar Saudiya koya yake bai bayyano da shi bai bayyano tsarin shiga hili sai dai yi shi a sirce ko kun gane kamata fa al jama'atu al ya ce kamar yadda jama'a jama'a ta jama'ar da ba su tawarki a sallallahu sallar sinima sun gare in ma dai masu ra'ayin khawarijawa in ma dai masu wani ra'ayin daban sai ka gansu sun tsara tsarin su a surce wanda inda duke da gwamnatin da ke kula da musulunci ba za su bayyano kansu da hili ba sun tsara shugabancin su a sirci gwamnati bai san gwamnatin kasa bai san da shi ba musamman ma inda ke daular musulunci tana aiki wal ahzab al mutanawwi'a da yan kungiyoyi nau'i nau'i in ka kalle cikin duniya suna nan fil bildan al islamiyya a cikin kasashen musulunci wa ma alimna adam min du'at al islam da'ail al eh, takattil wa tanzim sirri kuma taba sanin wani ba daga cikin salaf da mabiya hanyar su salaf din magabata an samu wani ɗaya daga cikin masu wa'azin musulunci ya yi kira ga irin wannan tsarin na a tsara tahiya da shugabanci da komi daular musulunci ba san da shugaban da kuwa tsara ba ba san tsarin da kuke aka yi ba kawai kuna tahiya akan hakan ba taɓa samun irin wannan a takatili shine wato jama'ar da suka haɗa kai bisa ra'ayi guda da tsara shugabansu amma su ba daular musulunci ba ne a'a ƙarƙashin wata daular suke amma kuma daular ba su san sun yi tsarin ba la ma fi dawlatin musulma balle ma a cikin cikin daula take wadda take ita daular musulma ce shugabanta musulmi ne sannan tsarin ma na musulunci ne kamar irin saudiya duk wanda ya yi wani tsari a cikin irin wannan ƙasa gwamnatin ƙasa bai san da shi ba to ya fita daga tafarkin magabata na gari bare a cikin a ce cikin daula ne musulma ta hakuma bi shar'in wadda ke hukunci da shari'a Allah al-mutahhir wato shari'a Allah da ke tsarkaka abin tsarkakewa wata kima sha'a'irar islam daular da ke tsaye da sha'air na musulunci wa islam daular da ke biyar dokokin musulunci wata tar'a masalihar musulmina mai kiyaye maslahohi na musulmi hasba qudratiha gwalgwadon irin ikonta wal dawlati as-saudiyya yace to ita kasar saudiya karan kanta tana da alƙadau tana da gidauniya al almu'la tana da gidauniya wadda take mai kula da fil inayati bi sha'anil islam wal muslimina gidauniya mai kula da sha'anin musulunci da musulmi fi dakil bilad wa kharijaha wadda ke kula da sha'anin musulunci a cikin ƙasa da mai kula da sha'anin musulunci a wajen ƙasa tana da wannan to dan me za a samu wani mutum ya zo ya nashi tsari kuma gwamnatin ƙasa ba ta san da shi ba ya haifar da tafarkin magabata misali ne yake buga nan da yace wal khulasa abin da ke kulasa anna du'ata ila Allah lalle masu kira zuwa ga Allah alaman hajjar rusul al-kiram wal anbiya al-izam in dai har suna bisa tafarkin manzanni masu karamci suna bisa tafarkin annabawa masu girma yan shiru na sunna za a gansu suna yada sunna ne wai zagguna anha za a gansu suna kariyar sunna ne wai rufe dunar bid'ata za a gansu suna yin watsi da bid'a wa yarduna ala nashirin laha za a gansu suna yin martani suna mai da raddi akan masu yada bida'a wal murawwijina laha za a gansu suna mai da raddi ga masu neman ma bid'a farjini ihqaqan lil haqi domin tabbatar da gaskiya wa jahadan lil badili domin rosar da ƙarya gayatahum albanshuda abin da ke burin su da suke nema ridallahi wa jannati wato shine neman yarda Allah wa jannatu ko wa jannatu da samun aljanna Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine sufa ta masu kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mun gane ko kenan duk kasar da za a ce shugaban kasar musulmi ne to wajibi ne in za ku yi kungiya kasar gwamnatin kasar ya san da ku ku liku gare ku zare shi gare shi mun gane ko saboda ba yin shugaba biyu cikin kasa guda kuma kowa zaman kanshi yake ba karkashin wani yake ba amma in ya zan karkashin shi kuke to naɗi ne daga cikin naɗin da yake yi kenan nan minista ne na gehen addini mai kula da kaza to wannan yayi amma ku koma kawai ku yi naku tsari to yan tawaye sunan ku mun bayanci wannan ko to shine malam ke sai kwatanta mu yace balle ma kasar da ta zan kasa ce ta musulmi bisa tsarin musulunci take kuma tana kula da al'amarin musulunci ciki da waje to bai kamata wani zo yi wani tsari kuma ya kili kuwa da gwamnatin kasar ya zan boye yake wannan ba bisa tafarkin magabata bane Allah ya sa mun gane sai malam ya koma wajen Muhammadu Abdul ya ciro matanin zance yace sai shakka yace wa ataqidu anna kulla muhdathatin fid dini bid'atu ke ina kudirce cewa lalle dukkan abin da aka kago cikin addini da sunan cewa addini ne da sunan cewa yana lada kaza ko kaza kuma annabi bai karantar da shi ba to wannan abin bid'atun bid'a sai mai sharhi ya komo kasa sai ya ce وهذا موضع إلى أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعه wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa magabata na gari da mabiyansu dukkan sun tayi akan haka cewa bid'a dukkan ta bata ce anna kullu muhdathatin fid din bid'atu dukkan abin da aka kago cikin addini da sunan addini ayi a samu lada annabi bai karantar da wannan abun ba bai da shaida daga annabi to wannan wa ma zalika illa li kamil kuma ko ba abin da ya a akan haka sai dan cewa addinin musulunci ya kammala kammalalle ne li anna addina addina ismi inna kamilan kabri inna mun gane ko ismi inna manso kabri inna marfu ko wa sahib al bid'ati yuridu an yudifa ila din al islam shay'an bi ra'ayi wa tihsanihi shi ma abucin bid'a wai zan yake rabo wani abu na ra'ayin shi cikin addinin musulunci wani abu da yake ganin ai wanga abin ma mai kyau ne annabi ya mance da shi ko bai san da shi ba a gama da shi to kaga wannan kawai ai hita ne daga tawarkin annabi sallallahu alaihi cin gyaran manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam a ce manzo Allah ya mance da abin a ce Allah kuma bai tuna mishi ba dukkan su shi da Allah sun mance wannan suka ne ga addini wa hadhihi mukhalafatu sarihatu wannan safawa ce karara ga addinin musulunci li anna Allah tabaraka wa ta'ala akhbarana dan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari an kamal addini bi kaulihi ya ba mu labarin kammala addini da fadashi da yace al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yi daga yau na kammale muku addinin duk abinda addinin ke bukata shike na an karantar da ku shi na cika muku ni'mata na yarda muku daga yau musulunci shine addini har kiyama ta tashi suratul maida aya ta uku kenan wannan aya ta sauka a ranar juma'a a yinin arfa ta hajjin ban kwanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka babu wani ke iya karo yau haram da halal a cikin musulunci wanda ba su da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da asali daga Allah bai ya karo wata ibada asalin ibada wato haramun ce ka kirkiro ta sai abin da musulunci yake mun gane ko haramun ne ka kirkiro ibada ka ce gata sai musulunci ne yake gata wa min sunnatil karima yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mai karanci ma yu'ayyidu hadhihi al-aya abin da ke karwa wannan aya al-karima mai karanci ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam kamar fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tarakatukum arda baida lailuha kanahariha la yajibu anha ba'di illa halibu na bar ku akan karantarwa farasal daranta kamar rana yake koyaushe cikin haske take babu wanda ke ɓacewa daga wannan hanya a bayana sai dai hallakaki karantar wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi game da sunna babu wanda zai kauce mu wannan hanya sai fatacci hallakaki wanda zai hallaka saboda manzo Allah bai riga wani sai da yi bayani karara wannan hadisin hadisi ne ingantacce wanda in ka koma shahi 26 cikin wanga littafi za ka can mun yi wata karijin shi sai malam ya ci gaba da cewa wa qala ba'd as-sahabati al-kiram Sai daga cikin sahabbai yake ma mata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama'i illa atana minhu khabara yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rasu ba alhali wani tsuntsu na tashi yana juye hikahikan shi a cikin sararin samaniya face sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu hadisi game da tashin da tsuntsun ke yi kenan abinda magana ke nihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar komi ba hatta yadda za ka in ka kewaya ba haya a cikin magihoyi ya karantar da al'umma shi idan kenan iktamala dinin islam bi shahadati nusus alkitab wa sunnati addinin musulunci ya cika ya kammala tare da shaida daga nassoshi na alqur'ani mai girma da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya fita fa ayyu hujjatin li ahli bid'ah an yabtada'u fi dinillahi wa yazidu ahkaman wa fada'ila laysa laha aslun fi shar'illahi al-ma'sur ha ke wace hujja ke ga yan bid'a za su dora kirkiro nau'ukan bid'o'i cikin addinin Allah su dora karo wasu hukunce hukunce su dora karo wasu nau'uka na falala wanda ba su da asali a cikin shari'a Allah da ke tsararra ban yu'araduna biha an-nusus al-muhkama su ma kirkiro wani abin da yana gittawa yana warware wasu hukunce kunce da Allah ya karantar annabi ya karantar wanda yake muhakamai ne ba a shahe hukuncin su ba na'am ya ce mu saurara inna shar'a al-ma'suma tabbas wannan shari'a tsararra wadda Allah ya sabkar da ita kuma ya tsare ta kitabun wa sunnatin littafin Allah da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'un wal qiyas al-jali far'uha ki abin da ke shari'a karara shine littafin Allah sunna annabi ijma'in malamai kiyasi jaliyi wanda yake reshe ne daga wa'anda wannan shine kawai shari'a Allah wa amma aqwalul bashari amma maganganu na mutane wa ara'ahum wa ara'uhum da ra'ayoyi na mutane wasu hisanatihim da ganin cewa kaza na da kyau kaza na da kyau da mutane da su fahiya gairu masu mutum wannan ba tsararre ne daga Allah ba kun ba shari'a Allah bane bal kada yusibuna wa kada yakuduna cikin shi hakika akwai inda za su ijtihadi ke daidai kuma akwai inda za su yi kuskure fama sabu fihi wa huwa muwafiqun li shar'i Allah inda suka yi daidai to wannan yayi daidai da shari'a Allah wa ma aka ta'u fihi inda kuma duk suka kuskure wa huwa mukhalifun li shar'i Allah to wannan kuma ya saba ma shari'a Allah wa inna ashabal muhdathati ku sani cewa ma'abuta bid'a ma'abuta kirkire kirkire amruhum khatir al'amarin su yana da hadari wa talzumuhum lawazim kuma akwai lawazim din ke da zumta su khadiratan masu hadari tadurruhum wa tadurru ghaira war tana cutar su kuma tana cutar wani su da zai saurara musu fal hazar al hazar min al bid'a mi ka shedi da yan bid'a da bid'a su mi ka shedi da bid'a wa aliha da ma'abutanta wa awanihim da mataimakansu alal ismi wal udwani masu taimaka masa bisan zunubi da zalunci da ketar iyaka mai hankali da su saboda abin da bid'a suke lizamta musu tana nuna cin gyaran Allah da manzo nan Allah ya yi tsambare bari a gyara nan manzan Allah ya yi tsambare ya mance bari a gyara ko nan bai sani ba ka zama ai mai kyau ne bari a kawo shi magana sa ake take nuna a kai keci aikin sa yake nuna a kai keci wannan kenan kai sai ka dauki matakai kar ka bi su ku haɗa rami ku duka to daga nan wannan fakarar ta kare sai koma sama kuma cikin matanin littafi sai ce shakka Muhammad da Abdul wahab ya ce wa kidu ina kudirce cewa annal imana qaulan bil lisani wa amalan bil arkani wa tiqadin bil janani yazid bi ta'ati wa yanqus bil ina kudirce cewa tabbas shi imani shine fada da halshi da yin aiki da gabbai da kudircewa da zuciya kuma yana karuwa da dalilin karuwar aiki na gari kuma yana raguwa da dalilin sabon Allah saban Allah na rage imani aikin kwarai na ƙara ma imani ƙarfi mun gane ko wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa muna tare da ku ko kun yi bacci sai mai shari'i ya komo kasu yace hadha huwa ta'rifu al-haqq lil imani inda ahlus sunnati wal ce wannan shine ta'arifi ingantacce na gaskiya ga cewa wannan shine imani a wurin ahlus sunna wal jama'a sa'irina ala nahji salafis salihi wa'anda ke biye da tawarkin magabata na gari cewa annal imana tabbas imani na dukkan bil lisani yin hurci da harshe ka ce ka yarda da Allah la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko na imani ko nu'minu billahi wa malaikati wa zuwa karshe kai furci da harshenka ai kullal aqwali al amaliyya dukkan maganganu na aikin ibada yantiku biha lisanu wanda harshe zai hurci da su ka shahadataini kamar shahadar la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa tasrihu bil imani bi arkanihi as-sittati da bayyana imani da rukunan shi guda shidda cewa wato eh, shahadatu Allah ilaha illallah zuwa karshen rukunin musulunci ko kuma rukunin imani guda shidda na imani da Allah da mala'ikun shi da littattafan shi da annabawan shi har zuwa ƙarshe fa huwa nadqun bil lisan wannan dukkan shuhurci ne da harshe wa kada qala ba'd salaf hakika wani daga cikin magabata na gari yace amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa ar rasulillahi ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wannan ma duk fassara irin wannan tarifin imani na yi imani da Allah kuma na yi imani da abin da ya zo daga Allah bisa ga yadda Allah ke nihi kuma na imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na imani da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bisa ga yadda manzan Allah din ke nihi ba bisa ga yadda ni nake nihi ba a'a bisa ga yadda manzan Allah ke nihi sallallahu alaihi wasallam kenan addini kullun ka nemi menene Allah da manzo ke nihi ba wai kai yadda kake so ba shi ka san wai wani yadda suke so su garin su haka suke son addini ya zama sai dai addini ya bi su ba su ne za su bi addini ba Allah ya so za a ga mutum wai sai ya tsara aqida sai sannan ya ci gaba da laliban mata dalilai a cikin alkur'ani da hadisi da inda ya sa samu wani dalilin da zai lankwashe shi ya kare mai manufa sai ya jawo shi sai ya lankwashe shi to wannan ba shine sarkin magabata ba wa qadin bil qalbi imani kudiri ne ga zuci ai ya ataqidu bi qalbi ma antaku bihi ma antaku bihi bilisanihi ya kudirce da zuciyar shi abin da ya hurci da shi ga halshen shi wa amal jawari aikin gabbai ko wa hiya al-a'malu az-zahira sune ayyukan da ke bayyana kowa na ganin ka kana yin su min walin eh, na hada da baki wa fa'alin da na aikata da gabai yazidu bi ta'a wa yanqusu bil masiya yana karuwa da dalilin karuwa aiki na kwarai yana raguwa da dalilin aikin sabo wa hadha tarifu wannan tarifi din bi hadhihi al quyud ta hanyar wannan kayyadewa din huwa manhaj ahli sunnati wal jama'ati as na ala nahj salafi wannan shine hanyar ahlus sunna wal jama'a wanda ke biye da tawarkin magabata na gari masu biye da hanyar sahabbai da tabi'i wal adillatu qa'imatun ala hadha ta'rif akwai dalilai da ke tsaye da za a kawo hujja da su ga wannan ta'rifin ash-shamil al-kamil wanda yake ya ga mai komi kuma kammalallen ta'rifi wal karja arjul ila nabi sallallahu alaihi wasallam hakika wannan mutum ya zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu sai ce mishi kulli fil islami qawlan la as'aluhu anhu ahadan ba'daka ga ya mun wata magana cikin musulunci wanda ba za ni tambayi wani ita ba in ban da kai kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kul amantu billahi sai na yi imani da Allah to mastaqim sannan kuma ka daidaito akan hanya mun gane ko kenan bayan kai faɗi kalmar kai imani to sauran neman aiki kenan na yi imani kadai ba ta isa kun gane ko da na yi imani kadai na isa da manzo Allah bai ce mishi sun masakin ba kawai sai ya ce qul amantu billahi kawai ya kyale shi daga nan da bai ce mishi ba sun masakin kun bai ji wannan ko wannan hadisi shi ma mun karanta shi baya shahi na hamsin da hudu in mun koma za mu samu bayani shi ai abin da hadisi ke nihi ala zalika qaulan wa amalan kenan imani fada ce da aiki faqad akhbar akhbarana akhbarana Allah hakika Allah ya bama mu labari tabaraka wa ala bi anna mumina da cewa shi mu'mini kullama amila salihat duk sadda ya aikata ayyuka nagari wa ta'ada anil muharramati ya nisanci haramomi wazdada imanu eh, izdada imanu a lokacin imanin shi zai ƙaru kama kala azza jalla kamar yadda Allah jalla ya faɗa cikin wata aya suratul fatih aya ta hudu sai ce liyazdadu imanan ma imani yana magana mumune ne sai ce dan su ƙara imani tare da imanin da suke da shi da kenan hujja ce ta imani na karuwa da dalilin aiki na kwarai dan ka aikata aiki na kwarai imanin ka zai karu ba su ga imanin da kake da shi a da mun gane ko wa ta'ala subhanahu kuma wata ayat subhanahu wa ta'ala sunnatu muhammad ayat 17 sai ce wallazina hatadu zadahum hudan wa atahum wa'anda suka nemi shiriya suka kama hanyar shiriya Allah na ƙara musu shiriya kuma ya ba su takawa ga zukatansu kaga nan sun ƙara samun shiriya bayan suna da shiriya wa qala subhanahu kuma Allah subhanahu wani wurin yace wato suratul tauba a ta 24 yace fa ammal zina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshiruna amma masu imani duk da wata aya ta sabka takan ƙara musu imani kuma sukan yi farin ciki da sabkarta kenan nan an nuna imanin suna karuwa da dalilin imanin su da aya da aka sabkar su ko munafukai ba ta ƙara musu imani saboda babban mugun abin da suke ciki na munafiki wa kama annahu yazidu bi ta'ati bi ta'ati kamar yadda imani na karuwa da dalilin ayyukan ta'a. fa innahu yanqusu bil ma'asi to kuma yakan ragu da dalilin aikata ayyukan sabo da dalilin kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam da dalilin fada da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب kamrata ko kamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wannan hadisi shi ma takarijin shi ya gabata baya hadisi mai lamba 55 eh, shahi na 55 na kasancewa ya ce mazinaci ba zai yi zina ba sadda yake zina yana akan imani a sadda yake zina an zare mai imani sai dai zan yana dai musulmi ba dai mumini ba kun gane ko ba hidda shi daga musulunci ba amma ba mumini bane wala sarqa sarqu hina yasriqu wa mu'min falawo bai sata sadda yake sata yana mumini a sannan dai ganin musulunci ba ta da shi ba amma dai imani ya babu shi an zare shi ga dai lokacin wala yashrabu khamra bai shan giya yi ne yashrabu hasab da yake shan giya shine shan giya wa mu'min yana akan halin imani a kenan wannan yana nuna aikin sabo na raba ka da imani da kadan kadan har ka koma baka da imani mun gane ko fa qawluhu wa huwa mu'min fa shi yake cewa wa huwa mu'min ai kamar da imani a lokacin ba ya da kammalallen imani sai dan abin da ba a rasa ba wanda zai bai fitar ga musulunci bal huwa naqisul imani a lokacin shi mai ragaggen imani ne imani shi yana da na nakasa fa huwa mu'minun bima ma'ahu min al-iman a ce mai mumini dan dan abin da ke tare da shi dan kadan na imani wa fasiqun bi martakaba min al-ithmi kuma a ce mai fasiki ne saboda abin da ya aikata na zunubi fa laysa lahu al-iman al-mutlaq a lokacin ba a cewa yana da imani mutlaki cikakkiya a wala yashnabu anhu anhu mutlaq al-iman kun ba a cire mai imani kwata kwata a a yana nan musulmi da hitar ga musulunci ha za ta ari kamar Allah ne muka tsaya ha mun zo a inda aka kawo hujjojin imani na raguwa da dalilin aikata aikin sabo mala ya kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mazinaci ba zai yi zina ba a lokacin da yake zina yana kan imani a lokacin bai da kammalallen imani barawo ba zai sata ba yana akan imani sai da yake sata mashayin giya ba zai zan mai imani kamar da bisa da yake shan giya mun gane ko da lokacin bai da imani kammalalle bal huwa naqisul imani a lokacin shi mai rigaggen imani ba huwa mu'minin bima a min al-imani za a ce mai mumini dan dan abin da ke tare da shi na imani wa fasiqun bi martakaba min al-ismi fasiki ne saboda abin da ya gata na zarbi kenan ba kammalallen mumini ne ba shi dai musulmi ne imani na zama musulmi gare kun gane ko falaysa lahu al-iman al-mutlaq bai da imani mutlaqi wala yusalaba anhu mutlaq al-iman ba za a cire imanin kuma baki ba saboda yana da gala ta musulunci cewa bai shigar ga musulunci ba ba kahiri ne هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة السلف الصالح رحمه الله والتابعين لهم إلى يوم الدين na imani. A wurin أولا أهل السنة jama'a. magabata na gari Allah ya ji kansu da tabi'an da suka bi su baya sahabbai da tabi'ai da do a imma na musulunci bi khilafi ahlul bid'ah sabanin magana yan bid'a fa innahum arrafu al-imana dan cikin yan bid'a akwai wanda suka yi imani bil aqda bil aqdai mun gane ko da kuskure fabrikatin fabrikatul jahamiyya su jahamawa za'amat bi anna al-imana majrid al-ma'rifati su sai suka rai cewa imani kawai an san dai in dai ka san Allah kawai ka zama mai imani kawai sanin Allah shi kadai zai sa ka zama mai imani ba wani abin ka yi hurici da baki bane kuma a gaggaban ka sun tabbatar babu magana aiki da zuma min ta'rifin wannan ta'rifin nasu na lizamta cewa haza shahadatul iblisa wannan sun yi shaida ga iblis shaidan bil imani cewa yana da imani saboda lanna iblisa arafa rabbahu dan shi shedan ai ya san ubangijin shi in ma zai rantsuwa da ubangijin shi yake rantsuwa zai rantsuwa da kowa sai da Allah ya ce rabb fa bi izzatika ko wa talaba minhu al-imhala har ma nemi Allah dan ya san Allah ki kashewa da raya ya nemi Allah ya kyale shi kai ya kashe shi min ajli igiwa yi alimul jinni wal ins dan ya halaka banin adam ya halaka duniya aljannu da ta mutane kasi ibada Allah ya raba su da hanyar daidai kada sai ce rabbi fa zirni ila yawmi ba ya ubangiji ka jinkirta mana har zuwa ranar da za a tayar da mutane ka ga roƙon ubangiji shi suratul hijri aya ta 36 da wasu wurare da irin wannan aya ta zo ta ire-iren suratul harafi da sauransu cewa ya roki Allah a mai jinkiri sanin cewa Allah ke da ikon wannan kaga ya san ubangiji shi to an ce sanin Allah kadai shine imani to shaidan kenan yana da imani kenan mumini ne shi shaidan ga wannan tarifin nasu kuskure kenan sun yi tarifi bil akada tare da kurakurai cikin tarifinsu. mun gane ko wa hadha da kaɗai kadai alfahish wannan yana daga cikin kuskure mai muni wala gharabata ko babu wata kura akan cewa kuskure ne mai muni babu wata kura an yasdara an hadhihi ta'ifati az-zalimati al-ja'irati babu wata kura babu wani abin mamaki dan irin wagga magana ta hito daga irin wa'anga jama'a azzalumai jairai masu karkacewa daga hanyar Allah fa kamlaha aka akada'i so nawa aka yi samun kura kurai daga gare su a cikin maganganun su a tayi addini wanda take ta'allaq bi zatin Allah kurakuran da sun rataye da zatin Allah wasu asma'ihi wasu sifatihi wa fa'alihi ha Jamawa a sun samu kurakurai masu yawa wajen zatan Allah da sunayen Allah da sifofin Allah da ayyukan Allah dukkanin wurin bisa kuskure wa hadha ta'rifu min akda'ihim al-fahisha wannan tarifin da suka ma imani daga cikin kurakuran su ne da suka saba maimuni wa firqatin ukhra min firaqil dalla eh, dalal wato wata jama'a daban daga cikin wato jama'a masu aqidun bata arrafatul imani su kuma sun yi tarifin imani da annabu da cewa shi imani annatuqu bil lisani yin hurci ne da harshe kawai wa hum al karramiyya su ne karramiyya mabiyan muhammadu ibn al karram mun gane ko wa yalzimu ala hadha tarifi su kuma tarifin suna nuna yanzu an can sai suka ce su jama'a sai suka ce in dai ka san Allah shi ke kun gane ko to fir'auna ma ya san Allah tunda dan ya san Allah ne ya ce shi shine babban kenan ya san akwai wani ko <laughs> kun bayanci wannan sai dan ya san Allah kenan tarihin sai ya zama kuskure to su ka wa'anga da za su arrafa imani za su tarihin sai suka ce gure shi da halishi shi kadai ne imani inda ya kace ka yarda da Allah shikenan in ya so ka da abin da zaka yi ko baka yi aikin ibada ba ko wani saban zaka kai dai mai imani wahum alkarramiya wa yarzumu ala hadha tarifi yana lizumta musu bisa ga wannan tarifin da suka yi anna kulla munafiqin nifaqan itiqadiyan fa huwa mu'min kamil iman cewa duk wani munafiki munafiki itiqadi mai hidda mutum daga musulunci to duk wani munafiki to ka mu'mini ne ko mai kamallan imani saboda mi da annal munafiki ne ya shahadu na Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan munafikai tabbas suna bayyana da bakunan su suna faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah kowa ya tabbatar da haka Sai idza kana al-iman nutqan bil lisani idan ya zan imani hurci ne kadai da harshe faqar da kal munafiquna fi adabil mu'minina to kenan munafiqai sun shiga layin mu'minai suna cikin wanda za a kilgawa a cikin masu imani mu'minai wa hakama Allahu ala al-munafiqina kuma ko Allah ya yi hukunci akan munafiqai ma'lumun min sarihil qur'an hukuncin da sananne ne a cikin bayani ƙararra na alƙur'ani mai girma na cewa ga yadda mummunai matsayin su yake a wurin shi qala Allah ta'ala fihi Allah ta'ala ya ce game da su innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira tabbas munafikai suna cikin rihi mahi zama ƙasa na wuta kun ba ka iya samu wanda zai taimake su suratul nisa'i aya ta 145 to kaga inda kau za a kirga cikin layin masu imani ba su zama rihi na ƙasa duka inda ba za su yi dawa ba da rihin sama za su zama inda za a hidda su su koma wato aljanna cikin masu imanin da lahin zai kawo su wuta amma daga baya imanin sai hidda su kun gane ko to su an garihin mai zama kasa mun bayyana wannan ko wannan shi ke nuna wannan tarihin nasu ga imani da suka ce furci ne da halshe kadai to kuskure ne ya ce wa salisa su kuma wata ɗa'ifa wata jama'a wanda suke bisa bata eh, eh, kashi na uku wa hum al-mu'tazila ne mu'tazilawa su kuma arrafa imana su kuma sun tarifin iman da cewa bi annahu ƙaunin wa i'tiqadun wa amalun sun yarda imani faɗa ce da harshe kudiri ne da zuciya kuma aiki ne da gafai walakin sai dai la yazidu wa la yanqus ba ya karuwa ba ya rabuwa kim yake wuri ɗaya yamma dai ka yi zunubi ka kafirci yamma dai ka yakin kware ba ka yi zunubi ba kana nan mai imani Allah ya sauke ga dai addinin musulunci bai da jahili dole sai da karatu a to nan talko kana iya ta cikin shi da jahili ai abin da suke ni la ta jazza imani bai karkasuwa ba a cewa yanzu ka rasa wani sashi na imani amma akwai wani sashi irin yadda ahlus sunna suka tai akan cewa in kai zunubi ka rasa wani tashi na imani amma akwai saura ba yi sa daga musulunci ba in dai abin da ka aikata ba na hita daga musulunci ba to su musayar da wani. Man ta suka ce annasu kulluhum fi asalin imani sawa'an ta suka ce mutane dukkanin su wajen imani duk ɗaya suke da annabi da wanda ba annabi ba da sahabi da wanda ba sahabi ba a wajen imani a wajen a fagen imani daidai da daidai suke wa haza yusadimun nususa malaka yace a mazhabin hadisi na jama'a wannan yana kai bugu ga nasoshin alkur'ani da sunna allati tadullu nasoshin da ke nuni bisa tadullu ala anna al-iman yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'asi nasoshin da ke nuna cewa tabbas imani yana karuwa da dalilin karuwar aikin da'a yana raguwa da dalilin aikata sabo wannan nasa fihi matafadiluna kuma mutane a hakin imani suna da bambanci tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan shi ya bambanta matsayin sahabbai ne wannan yahi wannan tun daga abubakar zuwa ga umar har cikas mubashirin bil janna din nan guda goma mutanen badar suna da wani hihiko mutanen da suka yi mubarak karkashin itace biya suna da wani hihiko haka dai haka dai alqur'ani ya faɗi la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika azam darajan min allazina anfaqu min ba'd wa qatal kaga ya bambanta ke to wanga magana ta sai ta zo cikar da wannan na social saboda kenan bas kuskure su da yanda Allah da manzo suka faɗi magana wani ya faɗi sabanin ta wane ne mai gaskiya wane ne mai ƙarya shi ne ya yi ƙarya inda gangan yake kun kun ba da gangan ba yake yi kuskure kun gane ko to kenan wannan nasu fihi matafadilun mutane a cikin imani suna da bambanci suna da ko wani yayi wani Allah tabaraka wa ta'ala hatta annabawa ya ce faddalna mu ala ba'd min hihi da sashen su sashi walaysu fi aslihi sawa'a mutane ban zan daidai da daidai cikin asalin imani ba ina wala fi kamalihi sawa bare wajen kammala imani a ce daidai suke ina wannan wauta ce irin ta mutum mutum kuma irin wanda aqida shi bata cika ba irin wanga yan bid'a ne Allah ya hihi ta annabawa sashen wani annabi ya yi wani annabi har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ke kan gaba Allah ya ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa'anda suka riga cikin musulunci suna sama ga wanda suka zo daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna hihi kansu mun gane ko to saboda haka kenan wato dole ne mu ma yau mu yarda da wannan akida ta ahli sunna wal jama'a ta harkin Allah ne da manzo su sun bi mu bi mu kan yau kar ka dauka a garin maradi musulmi ahli sunna kace wai daidai suke wannan kuskure ne muke su shi bisa hanyar wasu yan bid'a ne muke a wannan hajjar a wannan matsalar muna bisa hanyar yan bid'a cewa kowa da kowa wai daidai ne a'a ina ai a malamai malamai da malamai ya juna su ba daidai suke ba kai da kanka ka san wani ya hika da za a barin ka ka faɗi gaskiya karara a samu abin da ke tilasta ka dole ka yarda ka faɗi cewa wani na sama da ni mun bayyana wannan ko ko a kuɗi wani ya yahi wani ko a bakin ƙarhin na a duka kokowa wani ya yahi wani ko a ƙarhin kulli na bugu wani ya yahi wani Allah bai daidaita mutane ba hatta dabbobin daji ba daidai suke kana gani daji yadda masu ƙarhi dabbobi ke toshe marasa ƙarhi kenan kaga Allah bai bai tsara mutane daidai ba bai tsara dabbobi daidai ba kai ko dan me zaka zo ka ce da daidai suke a daraja annaba ba daidai suke ba manzanni ba daidai suke ba sahabbai ba daidai suke ba kai yau sai ka zo ka ce mutanen gari daidai suke wai kowa na da yancin magana kowa shugaba ne kowa kowa malami ne wanda ya ce akan haka ba ahlus sunna bane bai bisa ahli sunna bai bisa tawarkin ahli sunna wani jama'a ba ahli sunna bane ko dai zan yana da jahilci ko kuma zan dan bid'a ne cikin layin irin wanga yan bid'a mun bayyana wannan ko wai ba na gaba wai ba mai hurhura shi ka Allah da manzo na karantarwa cewa yana daga cikin girmama Allah girmama ma'abucin Qur'ani girmama ma'abucin ilimi girmama ma'abucin hurhura girmama mai mulki mai adalci yace wannan cikin girmama Allah ne hadisi ingantacce yana na cikin yadda sanin to kai kawai sai ka zo ka ce wai daidai ake da mai mulki da talaka wai daidai ake da mai hurhura da yaro wai daidai ake da wane ne da malam da wanda ba malam wai daidai ake duk mutum mutum ne yau injuwa ba dai inji Allah ba kun ba inji annabi ba sallallahu alaihi kun ba inji mutanen kirki ba kun ba inji wannan ko cewa ahlus sunna fa ba tsarin tuha bane ba tsarin barin gemi bane kadai ba tsarin gyaran sahu bane kadai ba tsarin rike hannu cikin sallah bane kadai a'a a aqida ahli sunna take in an raso ta a can to nan wajen rike hannu to baka kirari da wannan bai hidda ka nan wajen gyaran sahu bai hidda ka in an baro wajen aqida bata daidaita ba bai bai hidda ka wurin Allah wannan mun gane ko sai an samu wajen aqida ta gyaru sannan wa'an ga duka rassa ne sannan za su amfani mun gane ko idan ka san an dace ma kai zaman cewa ƙahu lahiya suke zaman cewa hannuwa lahiya suke <laughs> ba za ka rayuwa ba mun gane ko to aqida matsayin kai take cikin al'amarin addini da yanda aka ce babu ta duk ta sallarka duk azumin ka duk hajjin hajjinka duk ta komai na ibadarka in dai aqida bata gyaru ba to ba za ka hita wurin Allah ba gobe kiyama saboda mi saboda babu asalin kai ga addinin naka addinin naka bai da kai da ka san gaggar jikin mutum da dabba da maciji duk inda an ce an dace kai an yadda to shikenan babu mun gane ko wannan ce to jama'a ma in ba su da kai in ba su da shugaba shi shugaba ne matsayin kai ga al'umma shi yasa ko an ce mai ra'is an ago kalmar ne daga ra'as kun gane ko to duk jama'ar da ba su da shugaba to matacci ne al'amarin su ba zai ci gaba kuma duk wanda ya kawo hari kansu zai ci nasara saboda ba su da shugaba Allah ya wannan shine tawarkin ahli sunna wal jama'a to sai wa man yusammuna bi al fuqaha sai wani bangare da ake ce ma marji'a wannan na fuqaha arrafin imani da annahu qaulun bil lisan su marji'a sun san sune yan addini da zuciya yake su sun kurjin cewa shi imani fada ce da annahu qaulun bil lisan wa taqadin bil qalbi fada ce da harshe da kudiri da zuciya kadai wa khatazilu minhu al amala sai suka zare aiki daga cikin imani fa akhrajuhu amma samal imani sai suka hidda aiki daga cikin asa cikin fada imani muku in ka karanta kitabul iman na sahih bukhari kitabul iman na sahih muslim da kitabul iman kitabul sunna na eh, sanan abi dauda zaka ga sun jera ayyuka a jera sallah a ce imani ce sallama a ce imani ce kun gane duk a jera ayyuka ga sanan duk a ce imani ne la ilaha illa imani ce mun gane ko to saboda haka kenan murji'a su ma sun yi kuskure da suka dauka cewa kawai ka kudirce imani cikin zuciya kadai ko ba ka aikata komai ba kai mai imani ne ko da zaka saba ma Allah kai mai imani wannan kuskure ne ma muwafaqatihim li ahli sunnati wal jamaa tare da wani bangare sun yi muwafaqa da ahli sunna wal jamaa fi annal a yusabu ala da'ati wal asi yu'aqabu ala ma'siyati cikin cewa mai da'a ga Allah in yayi aikin da'a za a bashi lada aikin shi bisa ga da'a shi mai sabo in ya saba ma Allah za a mai azaba bisa saba shi insha Allah an yi aqaba in Allah ya so zai mai azaba fattaqu fattaqu fi hadha ma ahli sunnati wal jamaa nan sun yi ittifaki tare da ahli sunna wal jamaa kun gane ko amma wa khatalafu sun saba fi anna ahli sunnati wal jama'ati qalu fil imani sun saba cikin cewa lalle ahli sunna wal jama'a su sun ce game da imani na tsakon bil lisani wa atiqadin bil qalbi wa amalin bil jawarihi yazidu bi ta'ati wa yanqus bil ma'asi dan yanda suka saba to ahli sunna sun ce shi imani furuci ne da harshe bayan ka ce kai imani da Allah kuma ka kudurce shi ga zuciya a zuciyarka ka yarda kuma ka ci gaba da aikata da gabai sallah azumi zakka kiyaye haramomi duk aikin da'a kana yi bakin iyawarka kaurace ma haramomi yazidu bi ta'ati kuma imani na karuwa da ayyukan gana da'a wa yanqusu bil ma'asi kuma yakan ragu da dalilin ayyukan sabo kana aikin sabo imani na raguwa kala kana koyo ga aikin sabon haka kana kana tawa ga hili ba ka jin kunya saboda ita kunya imani ce so bata mun da imani to da kana aikin sabo kana har sai ka kai ba ka jin kunya ka rasa wannan sai ga da mutum boyewa yake sai hito ga hili karara saboda imani ya ragu su ahlus sunna wal jama'a wa lam yufassalu al-amla am musammal imani ba sai rabe aiki ba daga cikin imani a'a aiki cikin imani yake fal haqiqatu abin da ke haqiqa annal aqidata as-salima lalle aqida lahiyayya ingantatta fi hadal babu a cikin wannan babi wa gairihi da wani shi tawfiqun min Allah tabaraka wa ta'ala dacewa ne daga Allah tabaraka wa ta'ala walaha asbabuha wato tana da asbabu kuma na dacewa ka samu dacewa da manufa Allah da manzo kuma dacewa tana da asbab menene asbab ala wahiya al-inayat bi nusus al wa sunnah shine ka kula da abin da nasoshin Qur'ani da hadisi ke hoyi mun gane ko wa ukiza bayanuha adal ulama'i as-sa'ilin ala nahji sarfi kuma a karbo bayanan daga malaman da ke biye da tafarkin Salfin salihi magabata na gari liza saboda haka ne tajid taliba al-mubtada take samun talibi farkon neman ilimin shi ɗalibi wato wanda ke farko wajen neman ilimi allazi ya talaka ilmal aqidati an ulama'i ar-rabbaniyina wanda ke karɓar ilimin shi ga malamai masu tarbiya ta magabata na gari sai ka samu inda hu min al-ilmi as ka same shi da ilimi ingantacce ma la yujadu inda gairihi abinda ba za ka samu ba na wannan nau'in ilimin wurin wani shi mimman indahum ba'un tawilun fil ulumi wurin wa'anda suna da wato hannu mai tsawo suna da ilimi mai yawa cikin nau'uka na ilimi daban-daban amma ba su da ilimi ingantacce a wajen aƙida ga mutum da ilimi mai yawa amma a wajen aƙida ilimin shi ba ingantacce ne. kun gane ko ga ɗalibin ilimi farkon neman ilimin shi ga shi da ilimin ingantacce ga babban malami can ɗan bid'a ilimin shi ba tsabtacce ne. mun fahimci wannan ko yace lakin nan. hurrimat tawfiq su irin wannan malaman an haramta musu an hana musu samun dacewa samun tawfiki saboda mi da sababi bu'dihim an nusus shar'iyya saboda sun nisanci nasoshin shari'a sun nisanci abin da Allah ke faɗi da manzo sun nisanci manufar Allah da manzo wa na hamlatiha sun nisanci ɗaukan wannan nasoshin su aiki da su zan su ne masu aiki da nasoshin allazina fahimuha haqqal fahimi Wani za san sun fahimce nasoshin hakikanin fahimta ta daidai wa bayyanu halin nasi a tamma bayani wanda za san sun bayyana su ga mutane mahitikar bayani sai suka kaurace ma wannan hanyar to saboda haka za ka samu malamin ga ya hawa babban malami a gari ana waɗin shi amma kun bai da ingantaccen ilimi bai da lahiyayya aqida ga dan karamin almajiri farkon neman ilimin shi shike da ingantaccen ilimi aqidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan saboda mi saboda wanga ya yarda nasoshin qur'ani da hadisi ke hukunta shi da fahimtar magabata shi ko bai yarda da wannan ba ya ratse daga hanyar magabata ya ratse da karantarwa annabi da manzo saboda haka dole ka sami yaudan shi da haki ciki dole ka sami kazamta cikin ilimin shi ya zama mai ciyawa dare da abin da lauje kwaso ciyawa ne ka san ko mai ciyawa dare zai kwaso da kunama da maciji da ba abin da bai ba da shi to haka irin wannan manyan masu ilimin da ba bisa hanyar annabi suke ba dan da ilimin shi kazan gari na tsarkake ne sai malam ya koma da wannan fakarar ta kare a wurin Sheikh Muhammad Abdul Wahab ya ɗauko matanin magana Muhammad Abdul Wahab ya ce wa huwa fi imani bid'un wa sab'una shu'batan ya kai reshe saba'in da wani abu alaha mai tsororuwa mai zama sama duka shahadatu Allah ilaha illallah shine tsare kalmar da ta la ilaha illallah tsare ta da ma'anoninta kiyaye shirka cika tauhidi kina wa da naha mahi kasa a darajar imani ta da aza dari tun kuɗe wani abu mai cutarwa daga hanyar da mutane ke bi su wuce kaga ashe aiki na cikin imani kun gane ko kenan tun daga na sama can har rawa na ƙasar nan tsakani saba'in da wani abin nan suke ko kun gane ko tan na tsororo sama duka la ilaha illallah cikar tauhidi in aka tawa karewa ƙasa nau'i ne na aiki daga cikin nau'ukan aiki tun kuɗe abin zai cutar da mutane bisa hanyar kenan wannan sai yake nuna tsororuwar imani tauhidi daga cikin imani akwai ayyuka ayyukan mahi zama ƙasa ne ka tun kuɗe abin zai cutar da mutane a hanya ruwa ne aka da wani zai taka birtsa wani kaya ce aka zubda wani zai takawa wani abu ne zai wani zai taka da mota ya fashi ko moto ko kaza da abin da zai cutarwa wannan aiki ya shiga cikin fagen imani to kenan sai malami mai sharhi ya dawo kasa ya ce ja il hadis as-sahih ya zo cikin hadisi ingantacce hadisin da imam muslim ya hitar da shi min hadisi abi huraira cewa innal iman bid'un wa sab'un shu'bah tabbas imani reshi ne saba'in da wani abu wa fi riwaya a cikin wata riwaya wa sittuna shoba reshe ne wato sattin da wani abu alaha qawli la ilaha illallah mai zama sama shine fadan la ilaha illallah tabbatar da ita tabbata ta abin da ke tabbatar da ita da nisanta abin da ta hana da runguma abin da ta nema a runguma wa da naha mai zama kasa na nau'in imani imatul azana tare haka shi ma wannan وبين الأعلى وبين الأعلى والأدنى أكان النسمة ما هي زما سمة إن ما هي زما كتا شعب أكوي رسا متعددة أبين كلقاوة وقد عددها بعض العلماء تاشن وسمع لما يا كلقاشي بالاستقراء تهني بيبير نسوشي da kaza da kaza da ayyuka ne cikin imani da kaza kamar yadda na zana min Imam Bukhari kitabul imani yakan zana yace kaza min al-imani kaza ma min al-imani kaza ma min al-imani ta iya kilgawa wato kallalaka'i kamar Imam Lalaka'i rahimahullahu ya zana su fi usuli itiqadi ahli sunnah wal jamaa tun wani littafi nashi wato yana da majallar BBC littafi akan eh, ya same suna eh, usulul itiqadi ahli sunnah wal jamaa sai zana su jere jere jere jere kal makasudu mana yace da ke manuwa anna ala maratibul imani lalle mahi zama sama cikin martabobin imani shine la ilaha illallah shine la ilaha illallah da yin aiki da ita hazihi kalimatul ikhlas wannan ita ce kalma ta ikhlas ta ke ibada ga Allah laha arkanu tana da rukunai walaha shurudin tana da sharuɗa walaha huququn tana da haƙoƙi mun ji wannan ko tana da rukunai tana da sharadda tana da haƙoƙi ita la ilaha illallah farkanuha rukunnanta bil istiqra isnani ta hanyar bibiyar nasoshi karanta nasoshi an sami tana da rukuni guda biyu rukunin nan guda biyu sune annafai wal isbat korewa da tabbatarwa ka kore duk wani daban da ba Allah ba cewa bai cancanci bauta ba ka tabbatar da bauta ga Allah mun gane ko annafayu al ma'lumu min qaulika shi korewar abin mai sananne daga faɗakar zaka ce la ilaha babu wani abin bauta kwata kwata a duniya wal isbatu ma'lumun min qaulika shi kuma tabbatarwa sananne ne daga faɗakka illa Allah sai dai Allah babu wani abin bauta sai Allah wannan shine rukunnan la ilaha illallah wal ma'ana la ma'budu bi haqqin illa Allah babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah wa ta'ala, fa faman nadaka biha aliman bi ma'anaha amilan bi muqtadaha wa huwa min ahli tawhid duk wanda ya furuci da la ilaha illallah yana akan sanin ma'anarta yana akan yin aiki da abin da take hukuntawa to shi yana cikin mabuta tauhidi mun ji wannan ko wa annaha mujibatul shafa'ati kuma la illallah shi tana tabbatar da ya samu ceto ita mai tabbatarwa ne ga ma'abucinta ya samu ceto wa asimatul liddami kuma tana kariyar jinin shi a nan duniya musulmi ba su hada shi ba wal mali tana kariyar dukiyar shi wal irdi tana kariyar mutuncin shi wa mani'atin min al-khulud kuma tana hana shi da wama cikin wuta in dai ta tabbata ko da wani zunubi zai kai ka wuta in ka gama kaso ka hito ranar da Allah ya dama ka bambanta da kafiri mun ji wannan ko wala hashiru zakar hal ulama kuma tana da sharuɗan da malamai sun ambata ta sun ambata sharuɗan minhum man zakara laha sab'ata shuhud cikin malamai akwai wanda ya ambata mata sharuɗa guda bakwai wa minhum man zakar samaniyatan cikin sa akwai wanda ya ambata sharuɗa guda takwas wa kullu zalika ma'lumun bi tatabbi wal istiqra dukkan wannan ya zan abu sananne ta hanyar bibiyar nasoshi da karanta su wa min shurutiha daga cikin sharuɗanta ga su al ilmu al munafi lil jahil sani ilimi na kore jahilci ka san tauhidi sanin da zai raba ka da jahilci wasani na biyu al yaqinu ka sami yaqini bisa ga abin da ka karanta din yaqinan da zai zan al munafi li shakk wanda zai kore kwankwanto daga gare ka babu wani kwankwanto Allah ne kariya bin bauta babu wani kwankwanto ta za shirka wasalis na uku alqabulu ka zan ka karbi abin har a zuci karbuwar da almunafi lirraddi tana kore wato cewa ka fasa aiki da la ilaha illallah karbuwar da ke kore in yardarka warrabe sharbi na hudu al'inkiya inqiyadu mi kauya mi kauya ya ta yardarka mi kauyan da ya kai al-munafi ya kore fasawarka mi kauyan da ya kore fasawarka ya kore ka ce ka fasa aiki da la ilaha illallah a ka mi kauya mi kauya cikakke Wani khamis sharbi na biyar asidik gaskiya tana akan gaskiya da aiki abin almunafi bil kadhib wato gaskiyar da ke kore ƙarya ko gaskatawa da ke kore ƙaryatawa kun gane ko as-sadis na shida al-ikhlas tsarkake ibada ga Allah al-munafi tsarkakewa da za su zama mai korewa da shirki mai kore shirka babu magana tunanan shirka tare da kai wasabi na bakwai almuhabba tabbatar da soyayya ka ga Allah almanafiyatu wadda take soyayya da ke korewa da bugudi mai kore ke ka ga Allah idan ka tabbatar da soyayya a zuciyarka tsakaninka da ubangiji da ke kore ke ka ga Allah wasamin sharɗi na takwas alkufuru kafircewa bai ma yu'badu min dunillahi kafirce ma duk wani abin da ake bauta da ba Allah ba ko ma menene ka kafirce shi mun gane ko wannan shine sharuɗan ta guda takwas wa amma huququha amma haqqoqin la ilaha illallah fa kullu ma kullifa fa kullu ma kullifa al-insan al-bashar dukkan abinda Allah ya azama dan adam na ibada min al-mafrudati na aiki na farilla wal wajibati da wajibai wal ibtiadi an al-muharramati da nisanta haramomi hadihi min huquqi la ilaha illallah wannan suna cikin haƙoƙin la ilaha illallah ta tsare su wa bainal a'la wal adana tsakanin can kololuwar sama wal adana da nan ƙarshen ƙasa to ka tsare su mun gane ko ka tsare su aga kana tsare su shine ka tsare haƙoƙin la ilaha illallah eh. can ala la ilaha illallah nan kuma ƙasa tun kuɗe abinda zai cutar da mutane bisan hanya kenan abin da ke tsakanin su na tauhidin nan da ayyukan da da ta haramumi baki ɗaya shi abin da na nasoshi da zuri to aga ka tsare su kama asalaftu malai yace kamar yadda na gabatar a baya shabun muta'addida yace rassan imani rassan la ilaha illallah eh rassan imani suna da yawa ka baki ta arkanin islam kamar sauran rukunin musulunci wa arkanin imani kun san sauran rukunin musulunci la ilaha illallah ai rukuni ne guda daga ciki to sauran rukunin guda hudu ai suna daga ciki suna cike da san imani wa arkanul imani da sauran wato su rukunan imani duk suna cike da san imani wani fara'idi al mafaruda da sauran ayyuka na farilla da aka farlanta ga bayi wal wajibati da wajiban da aka azam bayi wa fi'il halali wa tarkil haram da aikata halal da nisanta haram kullu zalika min ash-shabi dukkan wanga suna cikin rassan wato imani allati man ata biha kamilatan wanda duk wanda ya zo da su kammale ta kammala da iman hakika ya kammala imani imanin shi ya kammala wa man aqalla bi shay'in minha kana jazaohu min jinsi amri wanda ko aka rasa wani abu daga cikin wa'anga tare da shi to sakamakon shi zai kasance daga irin jinsin aikin shi fa in aqalla bi shay'in yujibu khuruj khuruj